الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شيل اللحن وضروء المحو وكل ما يسراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه amma ba a ɗan uwa fassalamu alaikun rahmatullahi wa barakatu alaikun salam wa rahmatullahi yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahallicinmu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin laraba sha biyu ga watan ramadan hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wa sallama da garin maka zuwa madina na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha biyu ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya kara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazu abdullahi bin abbas wacce take anguwar kwarbai cikin garin zaria domin ci gaba da raya waɗannan kwanaki masu albarka da ɗaya daga cikin ibadoji waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so a raya wannan wata da su ma'ana ƙoƙarin karanta littafin Allah subhanahu wa ta'ala da ƙoƙarin fahimtarsa da tasirantuwa da shi da ɗauko abin da aka sani daga duniyar sani zuwa duniyar aiki muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da yi ma wannan littafi kyakkyawar ruko da kyakkyawar fahimta ruko da fahimtar da za su taimake mu wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala da samun yardarsa ta samun babbar tsira da babbar rabo duniya da lahira Allahumma amin bayan haka kafin mu ci gaba akwai sai mu karanta tambaya ɗaya kuma mu akwai takarda wacce ake neman addu'o'i a ciki mai takarda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu ah, muna roƙon wannan majalisi ne albarka a sanya waɗannan 'yan uwan namu guda biyu a cikin addu'a a roƙa musu Allah ya ba su lafiya na ɗaya kaftin iyal na biyu alhaji usman hayatu Allah ya saka malam da alkhairi ya ƙara lafiya to jama'a ga bayan Allah guda biyu waɗanda ba su da lafiya akwai ta uku ma ta za a yi mata sojiri an jima insha Allah ni ma sai in barar addu'a ke so muna roƙon Allah subhanahu wata ya ba su lafiya gaba ɗaya kuma duk wanda bai da lafiya duk inda yake Allah ya tausaya masa ya ba shi lafiya ya sanya jinyarsa ta zama kafara gare shi masu lafiya kuma Allah ya ƙara mana lafiya gaba ɗaya tambaya ta biyu tambayar jiya ce da ya kamata a ce an karanta sai na gaire lokaci kawai sai muka tsallake ta ban manta da abin da aka rubuta a ciki ba an nemi bayani a kan macen da take al'ada brown ɗin jini da take gani a ƙarshen al'adanta shin yana cikin al'ada ne ko ko tsarki ne kamar yadda muka sani abin da ya shafi jina nan mata mace malamar kanta ne wajen ta yi sharhi ta yi bayanin abin da take gani na hakika to in ta iya ba da bayani gamsashe to daga nan sai fatawa gamsashe ya ta biyo ba idan aka yi rashin sa'a ita mace mai fatawa ko mai fatawa a kan jinin koda namiji ne bai ba da gamsashen bayani ba to ba lallai fatawar ta kasance ta yi daidai ba sai dai a ce in ka zane to ka zane. misali wannan tambayar da aka yi jinin eh, wanda yake wanda yake gauraye da ruwa shi ba jan jini ba sosai shi kuma ba ruwa ba brown brown haka shin ana kirga shi a cikin al'ada ne ko baya cikin al'ada to sai a ce ita ce za ta ƙara bayani shin a cikin kwanakin da ta saba ne wannan brown brown din yake zuwa ko ba a cikin kwanaki ba na ɗaya kenan na biyu shin sai da aka samu yankewar jinin gaba ɗaya sannan kuma sai aka samu fitowar brown ɗarwa kaga ita ce duk za ta yi bayani a takaice idan mace ta kasance tana al'ada na kwana biyar misali ko kwana shida ko bakwai sai brown ɗin ruwa ya zo a ƙarshen al'adarta a cikin waɗannan kwanaki bakwai ko hudu ko biyar ko shida ba tare da ruwan ya ba tare da jinin ya yanke ba misali ƙarshen jinin sai kawai ya koma brown brown kuma a cikin kwanakinta to wannan ana ƙirga shi daga cikin jinin al'adarta saboda ne saboda dalilai biyu na farko a cikin kwanakinta ne har yanzu na biyu ba a sami yankewar jinin da ya saba zuwa ba sannan wannan brown in yanzu mun fahimta yanayi na biyu ya kasance wannan jinin da yake gauraye da ruwa mai ɗan haske-haske kuma mai brown-brown haka misali ya kasance ya zo ne bayan gama kwanakinta tana kwana bakwai sai ya kasance sai a kwana na takwas ya zo duk kwanakinta ta saba bakwai bakwai bakwai sai da jini ya kafe gaba ɗaya babu shi wanda da daga daga cikin alamomin tsarki shine busewar al'aura ya kasance babu jini to sannan kuma abu na biyu ya kasance a wajen kwanakinta ne guda bakwai kenan sai a ce wannan ruwan fasifasi da ya fito ko mai haɗe da gaurayen jini kaɗan ba za a kirga shi a cikin jinin al'adanta ina fata mun gani yanayi na uku ya kasance bayan al'adan sannan an samu ya tsini cewa an samu tsarki da alƙasatul bai ba ɗan farin ruwa ko mai zare-zare da yake fitowa fari wanda shi ne bango mai raba tsakanin jiya al'ada yau karki to sai da aka same shi har mace ta koma ta fara ibadojinta kila ta ɗau azumi kila ta fara salloli yau gobe kawai sai wannan ruwan mai haske mai gauraye da jini ya zo to kunna la na'uddu sufrata wal kudurata ba ba'da quri shari'an. ba a kirga shi a matsayin cewa jini ne ya dawo kawai za ki ci gaba da azuminki za ki ci gaba da ibadojinki wannan shi ne a takaice wallahu ta'ala ala wa ala na akram sallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين idan ba a manta ba a majalisar da ya gabata mun koro bayani bayani na ƙarshe wanda yake da alaƙa da wannan aya ta wa an fi komin mara zarnakun min kabli an yatiya ahadakumul maut rabbi laula a فيقول ربي لولا أخرتني a أجل قريب فأصدق وأكون وأكون من الصالحين آية da duk wanda yake da dama, damar kusantar Allah damar kyautata alaƙar shi da Allah damar yawaita ibada damar ɗaukakuwa da kauce ma duk wani aikin ashe da zunubai to mutum ya yi ƙoƙari cikin hanzari ya nesanta kanshi daga waɗannan zunuban ko kuma ya su kwani dokin shi cikin sauri ya ƙara yawaita aikin alkhairi kafin damar ta kubuce ya zo yana da na sani ko yana cizon yatsa to fa'ida da muka tsaya a kanta ita ce mimman razaknakum Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ku ciyar daga abin da muka azurta ku wannan lafazin yufidu limtina lafazi ne da yake nuna kyauta karamci daga Allah to Allah subhanahu wata'ala abinda yi karamci da shi ya bayar da shi ashe yana so mu ni'imtu da shi kenan mun fahimta Allah subhanahu wata'ala yana so mu ni'imtu da kyautar da yayi mana saboda inda ba a so ka ni'imtu ai da ba za a baka ni'imar ba kuma a ce kun mun azarta ku to sai mu ce wannan lafazin wannan kalmar tana tabbatar da cewa ashe ni in ni'imtuwa da arzikin da Allah ya baka ba laifi bane kuma ka tashi ka nemi arzikin ma ba laifi bane sannan idan tana hasashen a waje kaza za ka samu arziki a hanya mai kyau a mutunce ba laifi bane shine muka fara kawo kissar Abu Ubaida da ya je garin Bahrain bisa aike na manzan rahama sallallahu alaihi wasallama manzan rahama sallallahu ya tura shi ya je kasar bahrain ya karko jiziya ma'ana ya karko haraji da abinda yake na haƙƙin Allah da sadaka da zakka da Allah ya wajabta ma bayansa Abu Ubaida ya je Bahrain ya dawo da ya dawo sahabban manzan rahama sallallahu alaihi wasallam sun ji labarin cewa Abu Ubaida ya dawo sun san cewa ko manzan rahama sallama in dai dukiya ta zo to raba ta ake yi ba ya taskanta komai zai bukatar komai a ciki ba dan jiya da shekaran jiya an saba ba su bada ba su zo ba ko mata ba su nema ba da aka zo aka yi sallah manzan rahama salama ya ma sallah sai aka ya tashi ya fita ha ah, samun suka dan jira ko a ce dai gashi ba shi ba laifi ba ne idan ka dan jira ka jira ka ji shiru kai magana <laughs> amma kai magana cikin hikima ko ba bara kake yi ba idan bara ce ko abin nan kaga akwai zubar da mutunci ba abin da ake so bane manzara ma su sana ya tashi daga masallaci ya kama hanya zai fita sai sahabbai aka salamu alaikum rasulullah aka dan gaggaisa body language nasu sai ya isar da sako ka san akwai wani sakon da idan ka zira ma mutum ido kuka yi arba da shi kwayar idan shi sai ta faɗa maka wani sako da za ka gane ko da bai ce komai ba aina ka kaddallata ainihin yaminka ala ashiya alaula ma ma makuntu a jami'a mai hikima yake cewa wai da na zira maka ido muka yi arba na kalli kwayar idanka sai kwayar idan ta zama jakadiya mai isar da sakon zuci abinda ke cikin zucin sai ya bayyana a kwayar idan wannan baina kausin ko in bracket ka bude baka ka rufe yana daga cikin sirrin da yasa Allah ya ce ya lamu kha'inatal ayuni wa ma tufi su'ud mu koma kisar Abu Ubaida da abin da yazo da shi ah annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace da sahabbai la'allakum sami'tum anna aba ubaidata qadima bi shay'in min yace da alama babu mamaki labari ya ishe ku cewa kun ji cewa Abu Ubaida ya dawo daga Bahrain sahabbai suka ce na'am ya Rasulullah eh da gaske ne mun ji sai manzon Muhammad Salam ya ce abshu wa amilu ma yasrukum ku yi murmushi ku kwantar da hankalinku sannan ku ji daɗin abin da zai zo muku na alkhairi ma'ana nan inda dukiyar ta zo wajen bayarwa ne ba wajen ruwa ba ne nan ɗin gidan karamci ne nan gidan ungu karɓa ne sallallahu alaihi wasallam shi kan shi karamci yana koyan karamci daga karamcin mai karamci sallallahu alaihi wasallam to manzara masu sallar ce ya faɗi wata kalma sai ya ce wallahi ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم ina muku tsoron talauci ba ne abinda na fi muku tsoro shi ne a baza muku arziki duniya ta buɗi gare ku kaga wannan bishara ce a fakaice mun zama masu sana yake ce mata habbai ko da kuna rayuwa cikin talauci gobe jibi za a yi arziki duniya za ta buɗe hanyoyin arziki za su baje a gaban ku. sai dai inda matsalar take ita ce ko shi ne idan aka buɗe muku ƙofofin arziki kamar yadda waɗanda suke jiya da shekaran jiya su ma aka buɗa musu ƙofofi da taskokin arziki to sai a samu munafasa ku dinga rigirgi a kan samun duniya wannan ya ji cewa wane jarin shi ka zane ya za a yi fi shi karfin jari wancan ya yi sabon gida ya za a yi wancan ya yi gidan da ya fi nashi wannan ya shigo da yar 2022 ya za a yi shi kuma ya shigo da yar 2024 mai numfashi mai raba misali sai kasance wannan shine mablagukum min al-ilmi wal aql shine abinda kuke bacci ku tashi da shi duk lokacin da zuciya da kwakwalwa suka cika daga da waɗannan tuntuntunin an samu matsala sai manzan rama su sana ya ce fatuhulikakum kama ahlakatkum sai wannan competition ɗin da gasar sai ya zama sanadiyar halakarku ku kamar yadda waɗanda suka jiya da shekaran jiya su ma duniya ta halaka su wannan hadisin jama'a akwai fa'idoji da yawa a cikin shi fa'idar farko tabbatar da afshiru wa aminu ma ya surrukun wanda ya daidai da wa min mara zaknaku manzara masu salama ya tabbatar musu da cewa ku shakurin munku za a baku ku shakurin munku ku yi murmushi dukiya za ta zo ku shakurin munku arziki yanzu zai ashe kamar yadda Allah ya ce mun azurta ku lafazi ne da yake nuna a karamcin Allah da kyautar Allah da agajinsa da kyautar Allah ga bayansa to ga manzon Rahama sallallahu ma yana faɗa akan abin da ya shafi dukiya da abin da za a samu cewa ku yi murna to ashe in ka wani yana murna da tsarin tattalin arzikinsa da karfin jarinka karkace kai ka cika san duniya a'a da sha ƙur'ani da hadisi da hadisai abin da ke tabbatar da cewa yin murna da samun wani abu ba laifi ba ne ina matsalar take abin da ka yi murnan nan akan samun shi ya shagaltar da kai a samu abin da aka ce karka kuskura da siffanta da shi na latin hikun amwalukum wala auladukum an bayan haka wannan hadisin yana fa'idantar da mu wata fa'ida mai muhimmanci ita ce kamar yadda ake jarraban mutum da dukiya haka nan za a iya jarraba shi da talauci kamar yadda za a iya jarraba mutum da talauci haka nan za a iya jarraba wani da dukiya saboda haka kada mutum ya ɗauka cewa a talauci ne kadai jarrabawa hasali ma malamai a arifai masana suna tabbatar da cewa matsalar da take tare da dukiya ta bangaren jarrabawa ta fi matsalar da take tare da talauci duk da talauci ba abin so ba ne amma Allah yana cewa innal insana la yatgha an ra'ahu Ya yace an ra'ahu istaqarba yaushe daga kafaɗa yake zuwa yaushe jin kai da dagawa da nuna isa suke zuwa suke ziyartar zuciya lokacin da mutum ya ga cewa karfin tattalin arzikinsa ya yi yawa dukiyarsa tana ambaliya tana kawo kumfar karfin tattalin arziki saboda haka ana jarraba mutum da talauci kamar yadda ake jarraba mutum da dukiya hasali ma kada mutum ya ga idan yana hanyoyin arziki suna budewa ya ce mu ai alhamdulillah ba abinda za mu ce ma Allah ai mu mu da Allah mai kyau ce a'a yawan dukiya ba alama ce da ke tabbatar da ka tana da kyau da Allah ko kuma duk wani kasuwancin da ka fuskanta ka ga riba riba riba ba yana nufin wai Allah ya yadda da kai bane amma idan ya kasance mutum mutumin arziki dukiyar an samo ta ta hanya mai kyau kasuwancin ana neman yardar Allah da shi ba saban Allah sai mutum ya ga kofofi na ta buɗewa to alamar ni'imomin Allah ne ke taruwa cikin kasuwancinsa a cikin hada-hadarsa amma akwai saban Allah akwai danna haƙƙin Allah kaga kuma duniya na ƙara buɗewa to wannan wa umli lahum ne inna kaidi mace daurin talala ne kafin Allah ya kama mutu. ina fata mun gane saboda haka wannan ka'idar ka ɗauke ta akan komai a cikin mulkinka a jagorancinka na gida a wajen aikinka duk inda kake sai ka ga ƙofofi na buɗewa na sauƙi da albarka da azahiri sai kuma ka ga tabbas abubuwa na alaƙa da Allah suna tafiya daidai ana kulawa da haƙƙin Allah haƙƙin kaza komai na tafiya to sai a ce Allah san barka alhamdulillah amma aka san haka amma kuma duniya na budewa to wannan ba abin sha'awa ba ina fata mun a ah, wannan hadisi fa'ida ta gaba hadisin na tabbatar da cewa nutso da daya a cikin tekun duniya hanya ce ta halaka idan aka manta da asalin abinda Allah ya samar da kai saboda shi Allah an tuku min ma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as wasu daga cikin malamai sun kafa hujja da wannan aya wajen tabbatar da cewa mutumin da Allah ya bashi dukiya dukiyar da ta isa zakka hakanan nan ba ne ba sadada ba dalili ya jinkirta zakka to yayi aikin da Allah bai so haramun ne jinkirta zakka ba tare da wani uzuri ba me dalili suka ce ai gashi Allah yana magana akan zakka sai ya ce ku fitar da haƙƙin Allah daga cin abin da Allah ya azurta ku kafin lokacin da ajalin ɗayanku zai zo muku to shin ɗayanku ya san san da azalin zai zo bai sani ba to sai zakka ta waje ba yau sai mutum ya jinkirta ta gobe jibi gata kwatsam sai ajali ya zo ne da kujiri saboda Allah ya bashi dama kuma shi ajalin nan bai da lokacin da mutum zai gane cewa ga ajalin ya zo kafin lokacin balantana ya ce bari ya sauri ya zo sai in kwatsam ya zo to ashe alaƙantar da aikin wajibi da wani abin da baka san san da zai zo ba kuma alhalin zai iya zuwa ko da yaushe yana nuna ashe ko da yaushe ka fitar da hankin Allah ke mun fahimta fa'ida ta gaba wannan ayar da Allah ya ce ku ciyar da daga cikin abin da Allah ya azurta ku sannan aka ambaci a nadamar da za ta samu wanda bai aikata aiki na kwarai ba hujja ce mai ƙarfin gaske wacce take tun kudar da shubuhar 'yan jabariya masu cewa duk abin da kaga mutum ya yi allah ne ya tilasta masa akwai wannan mummunar akidar me yasa muka ce wannan ayar hujja ce da take tun kudar da ko kifar da wannan hasashen nasu da tunanin shine idan da duk abin da mutum ya yi haka Allah ya so kuma Allah ne ya ce ya yi to da ba za a ce ku yi sauri ku aikata min ƙauri an yace a hada kuma mautu ba a ce duk abin da bawaye Allah ne ya tilasta masa shi bai da na yi kamar mutum ne aka ɗaura hannayensa da kafafuwansa kuma aka wurga shi a cikin kotu sau da haka ba yin kanshi ba ne a wannan fahimtar sakimiyar fahimta ce fahimta ce wacce take ba daidai ba idan da haka ne da Allah subhanahu wata'ala ba zai ce ku ciyar ba to tun da an san cewa sai yadda aka yi da kai to ai sai ba sai an umarce ka ba ɗaya kenan na biyu kuma ba za a ce kai maza maza ka aikata kafin lokacin nadama ya zo maka ba a'a mutumin da aka tilasta masa yayi abu idan bai yi ba me yasa za a daura masa nadama ai kamata a ce karya nadama ina fata mun gane wannan hujja ce mai karfi wacce ya kamata mai la'akari da ita duk lokacin da muke tattaunawa da masu irin wannan fahimta Allah ya samu dace ah, na'am akramaka ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله قدير بما تعملون الله سبحانه وتعالى يتي ولن يؤخر الله نفسا في سوري ciyar da abin da Allah ya wajabta muku ku ciyar kafin ajali ya zo muku domin idan ajalin ya zo fa to lan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha Allah baya ƙara ma wata rai ko da sekon daya ƙari akan abin da tun asali aka rubuta cewa za ta rayu na daidai wannan adadin kwanakin shekarun watannin satuttukan mintuna seconds ko ƙasa da haka ma Allah baya ƙara ma mutum daidai da ƙwayar ƙasa da second na lokaci akan abin da Allah ya ɗiban masa na cewa shi zai rayu daidai wannan gwargwadon a duniya walan yi asirar Allah nafsan nafsan nakir fi siyaƙin nafi tufidul umum duk wata rai ko wata rai ce idan ajalinta ya zo to ko shakka babu ranar da Allah ya rubuta ranar ita ce ranar ƙarshe to ba a ƙara komai dole a wannan yinin a ko a wannan daren a tafi ko a wannan yammacin a tafi ko a wannan safiyar a tafi sai Allah ya ce idza jaa ajaluha idan ajalinta ya zo ashe ajalin wance ba zai taba zama ajalin wance ba ajalin wane ba zai taɓa zama adadin wane ba shi yasa sai ka ga mutane a jirgin ruwa duka suna tare jirgin ya nufe duka kowa ya mutu amma mutum ɗaya ya rai saboda shi lamya ce ajaluhu ba ajaluhu ba ne huhu ɗin ajalin da sunanka yake zuwa ba kai ɗin ba kai da sauran shi Allah eh, ma'ana shi yasa masu hikima suke siffanta mutuwa ko adami kamar kibiya kibiyar da aka rubuta sunan mutum aka aiko ta kuma harbin nawa ne na mala'ika bisa umarnin Allah ba yadda za a yi kibiyar ta tauce ko ka ga an yi hatsarin jirgin sama sai ka ji an ce wani ya rayu sai ka yi ta mamaki ya aka shi ya rayu saboda shi lam ya'ti ajaluhu shi ajalinsa bai zo ba ko kaga wasu sun yi hatsari a mota ka ce idan kaga motar ba yadda za a yi kai tunanin wani ya fita motar ta mokaɗe ta lauye ta na ne ta laƙulta ta ta ta kanan da amma sai ka an ce ga wani ya fito kila ko ƙwarza ne ma a jikinsa babu ba a rubuta ba lalle a ce ajalu sai ka ga wani kuma ya dan yi wani accident inda a ma'aunin hankali da tunani bai kamata a ce ma fatarsa ta fashe ba amma sai ka ji an ce ai rai ya halinsa. ko ka ga wani gashi lafiya lau an yi accident din jikin bai fashe ba kila wani internal injury ne kila ma a cikin ma ba wata cutar amma ajalin ya zo kai wasu ajalin lukan jama'a ko wasu hatsarurrukan ajali na zuwa ne ba ta sanadiyar ba wai ajalin ba ne ba wai hatsarin ba ne ya yi sanadiyar ɗaukewar mun fahimta a yanzu misali wani allah ya kiyaye yana cikin mota sai ya ga ga motarsa ta fuskanci wani dutse ko ta fuskanci wani kwazazzabo za ta fada saboda firgicewa sai heart attack bugawar zuci sai ka kama shi sai ko zuciyar tana bugawa sai rai ya halinsa sai ko motar ta je ta bugi abin da za ta buga ta tsaya amma shi ya mutu tun kafin motar ta tsaya kaga ashe ba hatsarin ne asali ba bugun bane ya zama sanadiyar ajal tsoron hatsarin ne ma ya haifar da ya zama sanadiyar ajin. ina fata mun gane sau da haka wannan yake tabbatar da cewa idan ja a ajalwa ajali yana zuwa ne lokacin da Allah ya kaddara ya zo yawan magana akan mutuwa ba shi yake kawo mutuwa ba wasu daga cikin mutane da an fara magana da Allah ku daina magana akan mutuwa saboda su sai su dauka wai hiran mutuwa ko posting a facebook ko hanyoyin kafafen sadarwa idan kai magana a kan mutuwa sai ce kai yana tsoron ya karhace ka kaga kwatin ɗinsa na ƙarshe kenan a kan mutuwa ma ya yi. a'a idan kullum za ka yi magana kan mutuwa ka shekara hamsin illam ya'ti ajaluk falan tamut in ajalinka bai zo ba za ka mutu ba har sai randa ajalin ya zo idan ba ka taba magana a kan mutuwa ba ko so daya ka rayu shekara ɗari-ɗari biyu ajalin zai zo walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah subhanahu wataala yace wallahu khabirun bima ta'malun lallai Allah subhanahu ta'ala masanin hakikanin ayyukan da kuke aikatawa ne ta fuskanin yadda kuke aikatawa kuma tabbas mai ba da labari ne akan dukkan ayyukan da kuka aikata lafazin alkhabir صيغة مبالغة مشتقة من ne da yake nuna kaiwa matuƙa na siffantuwa da abin da aka siffanta abin siffantawar da shi nan Allah subhanahu wa ya ambaci ɗaya daga cikin siffofinsa masu tsarki da sunayensa masu daraja alhabir to sai ka ce fa'il wanda yake fa'idantar da mubalaga kaiwarsa matuƙa wajen abubuwa kamar haka na ɗaya sanin abin da ya faru na biyu sanin abin da bai faru ba na uku sanin abin da bai faru ba inda zai faru a wata fuska zai faru na hudu sanin abubuwa a haƙiƙanin yadda suke na biyar taskance su na shida iya ba da labarin abin da ya faru waɗannan siffofin ko ɓangarorin guda biyar ɓangarori ne daga cikin ma'anar sunan Allah ko siffar Allah ta alkhabir idan muka lura za mu ga a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wallahu Habirun. bima ta'malu a wani wajen kuma sai mu ji Allah yana cewa wallahu bima na khabir ko hmm. to me bambanci duka ɗaya ne wallahu bima na khabir wallahu khabirun bima malu, ka'ida da ya kamata mu rike a ƙurani ba yadda za a yi lafazi ya canza kuma ma'anarta da madaya dole akwai wata hikima akwai fa'ida ƙari wanda za a same ta ta sanadiyar sabawar lafazza yanzu idan aka ce wallahu bima ta'maluna khabir da wallahu khabirun bima ta'malun asalin ma'anar ɗaya ce wajen ilimin Allah da faɗin saninsa da taskance ayyukan da gwanin cewa wajen ba da labari ma'anar ɗaya ce amma fa akwai ƙari na hikima da saƙo wanda yake bambantuwa tsakanin lafazan guda biyu abinda yake tabbatar da wannan shine duk inda ka ji an fara gabatar da mata maduna sannan khabir in ka kalli siyakin ayoyin za ka ga ya sha bamban da siyakin khabirun bi mata amalu muna tare aramma misali bari mu kara tisawa duk inda Allah so da yawa a ƙur'ani duk inda ake magana akan aikin bayi aikin bayi jerin gwanan zancen ko bayani ya zo ne akan magana akan aikin bayi to so da yawa ana gabatar da tamaluna ne sannan khabir mun fahimta duk inda ake magana akan Allah subhanahu wataala yake magana akan aikinsa mulkinsa ikonsa saninsa ga gaibu sanin abin da yake koyuwa a cikin zukatan mutane to an fi gabatar da sabiru ne sannan ta'amalu ko taf'alu hmm. haka ne yaran misali wa aqsamu billahi jahda aymani la in amartahum la yakhrujun قل لا تقسموا sai Allah ya ce يتيمه inna Allah khabirun bima ta'malun qul la tuqsimu ta'atun ana magana ne akan munafikai ba sai kun rantse ba ai rantsuwar ku Allah ya san me zukatan ku ke ɗauke da shi lokacin da kuke rantsuwa wannan gaibu ne ko ba gaibu ba to khabirun bima ta'malun sai aka gabatar da khabir وترى الجبال تحسبها كو تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء سيتميز إنه خبير بما تفعل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء أي أيكم الله إنه خبير بما تفعل to mun da mun ambaci biyu bari mu cike fa'ida mu ambaci biyu misali na bima na khabir wannan kar ta zama misali mu dauke ta din kada a ce an ambace ta kana da qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul fa in tawallaw aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi فالذين آمنوا أم فقلوا أهدوا وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير سيهاكين أنا مغانا أكان أيكم باين وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ko kwatankwacin wannan ayar ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض سألا يتمنى والله بما تعملون خبير كاجا بما تعملون خبير da sabirun bi mata malun kowanne da siyaki da jerin gwanan inda yake zuwa wallahu ta'ala a'la wa ala wannan yake nuna maka cewa ƙur'anin nan akwai bayin Allah masu bibiyar lafazansa masu bibiyan jimlolinsa masu bibiyan kalmominsa masu bibiyan harfansa duk wata kalma da ka sani akwai bayan Allah masana da suka tsaya suka dubiye ta ko wata jumla ko ya ake aka gabatar da kaza ba kaza ba duk ƙur'ani da ka sani gaba ɗaya akwai masana da suka bayani a kan wanda sai dai ya kasance alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai sani kaga kamar irin waɗannan takdimi da ta'khiri da kaza akwai wani littafi bil munasaba ne matukar muhimmanci da ɗalibai za su same shi zai fasa maka kwakwar fa'idoji da suke da alaka ko da suke da alaka da gabatarwa jinkirtawa me yasa aka ce kaza me yasa ba a ce kaza ba faɗa ko sai gobe عادة القرآن هو عادات القرآن الأسلوبية عادات القرآن الأسلوبية عادات القرآن الأسلوبية na wani babban malami masanin ƙur'ani masanin larabcin ƙur'ani rashid asiliyan littafinsa mujallabi biyu ko uku yana da matuƙar muhimmanci a wannan babu duk sanda ɗalibin ilimi ya same shi to ya dinga ganin irin shigen irin waɗannan fa'idojin kenan ta babin abin da ya shafi uslubin ƙur'ani shi ya sa tun daga sunan da ya raɗa ma littafin ma da al'adar ƙur'ani ta ɓangaren uslubi wajen gabatarwa jinkirtawa cewa kaza ba a ce kaza ba in ka shiga ka dinga ganin irin waɗannan fa'idojin kenan kai ba ma usulubi ba kalma akwai waɗanda suka yi rubutu akan kalma ɗaya a ƙwar'ani kawai sai su dinga bibiyanta ko da kalmar sau ɗaya ta zo a ƙwar'ani akwai kalmar da sau ɗaya ta zo a ƙwar'ani amma sai da aka rubutu a kanta babban littafi tun jime mai wara wa dakon lati huwa fi baiti an nafsi wa zallakatil abuwa lafazin murawada lafazi ne duk a ƙwar'ani ba inda ya zo sai a waje ɗaya a suratu yusuf kuma a kan istar yusuf ɗin da matar sarki sannan a wani yanayi guda ɗaya saboda haka kalma ɗaya ce tilo a cikin ƙur'ani tilo a cikin sura tilo a cikin isa tilo a yanayin da aka ambace ta to wani bawan Allah masanin ƙur'ani masanin larabci sai ya zo ya yi muku shafi 400-500 akan wannan kalmar in ka gane cewa ilimin nan fage ne ba shafa labari shi wuri ba ba ina ganin ba ne ba ya kamata ba wasu suna ɓata dare su koye shi su ɓata dare su raya kenan su rubuta sai kawai wani kuma yana nan ne a kishin gida ya rika keta ƙwar'ani yadda ya ba haka abin yake ba fanni na ilimi ne a koya sai a fahimci yadda ya kamata sai nike tunawa da wani bawan Allah shekara ashirin da hudu da suka wuce ya rubutu a kan kalmar alhaku kawai da ta zo a ƙur'ani. alhaku da kake gani da yanayin saɓaninta ta zo bil haƙi min alhaƙi falhaƙa walhaƙo a kulko min a haƙan alal duk inda ta zo ya bi ƙwararri ya ciro kalmomin alhaku hakan kaza da sauransu guda 263 su ne a ƙur'ani sai ya zo alhaku ta farko ita nan ɗin a ina ta zo sannan me take nufi a nan me ya bambanta ta da can me ce ce alhaku ta farko a ƙur'ani ƙarama ta ba ga yanan ga wani abu don akan matar sarki a kusa-kusa duk da dai kusa da fada ba ambatan wannan amma dai inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fawqa ha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna good morning to ta biyu ba hakko ta biyu a haba mala alhakumin da duka ban siyar ba hakko ta biyu tana tare da hakko ta uku to in fasa muku haƙƙu ta biyu tare take da haƙƙu ta uku haram momi alai wala talbisul haqqa bil batil <laughs> wa taktumul haqqa nace muku tare suke sai ka tuna ina ne haƙƙu suka zo so to ta uku ba ta hudu ta ina ta hudu ta zo na to ci gaba na وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين غير الحق آه، آه. تو ta gaba to muna bakara to حق haƙƙu ta karshe an jirkita ruwa ɗan ɗan na? yawwa a rama haƙƙu ta ƙarshe a bakara ayar dai a yi nato alasa ba cinkacin ta kai ba mhm. aha fa in kana alladhi alayhi alhaqqu safiha naw da'ifa naw la yastati'u an yumilla huwa falyumil to ita bakaran haku guda nawa ne haku 21 ne a bakara a takaice jama'a mun yi wannan sakin layi ne domin a fahimci yadda ma'abota ilimi suke tsayawa su ta rubuce-rubuce yanzu shi wannan da ya yi rubutu mujalladi biyu ko uku akan alhaku ba wallahi azim kawai akan kalmar alhaƙo a ƙur'ani to kai kana ganin wanda ya shiga wannan tekun ya hango girman shi da zurfinsa zai rika keta shi yadda ya ga dama ba tare da ilimi ba saboda haka mun rika kaffa kaffa da abin da ya shafi ketawa cikin ƙur'ani ba tare da ilimi ba abu ne da yake tada hankali ka wani ma cikin sauƙi zai iya cewa yana gani kaza a ƙwar'ani tana gani gani abinda ake eh, haɗa shekara da shekaru a a yi tafiya a jenan a jenan domin a fa'idanta wata fa'ida guda ɗaya a fahimci wani ilimi guda ɗaya a fahimci wata aya kai kawai kana kishin gida ka ce ina ganin kaza kuma ba wai bisa wani ma'auni na ilimi ba ba bisa wani ginshiki na fahimta kyakkyawa ba shi yasa wallahi jama'a ina rantsewa da mahalicin sammai da kasai kun ga zama majalisin tafsiri da ake yi wallahi kyautata zato ne kawai da ɗan sanar da abin da aka sani amma idan ka kalli girman ƙur'ani da faɗinsa da girman mai magana a cikin ayoyin sai ka ji kai baka san komai ba wallahi kuma wallahi da sani ce ba abin da mutum ya sani kawai dai an yi a tara ne kuka samu a lungu aka ce to kai zo kai bayani shine muke sani amma wallahi ba abin da mutum ya sani na kwarfani girman ayoyin da martabansu da tsadansu da sakonnin da suke ɗauke da shi wallahi baka san komai ba har sai ka rika jin kunyar Allah ka ce wai kai ne mai yin tafsiri to amma dai ba yadda aka iya wato kai Allah ya samu dace dai ci gaba da bayani ba tafsiri ba walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malu anan Allah subhanahu wata'ala yana cewa Allah baya jinkirta marai idan ajalinta ya zo to ya zame da hadithin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wanda hadithi ne muttafaqun alai hadithin Anas bin Malik da Abu Hurairah wanda manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahima. duk mutumin da ya hakuri yau ina dan jin azumin fata duk mutumin da yake son a yalwata masa arzikinsa sannan wayunsa alahu fi asarihi sannan a ƙara masa yawan kwanakinsa a jinkirta masa kwanakinsa to falyasil rahimahu ya riƙa himmatuwa wajen sadar da zumuncinsa to wannan a akhir Allah kuma nan an ce kuma in kana so a dan kara maka ka sadar da zumunci shin akwai karo kenan wannan ma ilimi ne daga cikin manyan ilmomi na Qur'ani da hadisi da usul da fiqh gaba da shi ma wannan fagen an yi rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa masu daɗi wannan yana da cikin ilimin da nake tsananin so na ƙwar'ani a ce wannan ayar kamar ta yi karo da kaza ina jin daɗi ina jin ƙwaƙwalwa tana buɗewa in na ga haka saboda ne dama ce na kasu kwani dokin fahimta sai ka ji ƙwaƙwalwar tana zagayawa ko da baka bata ta izini ba subject ne na musamman wanda ake koyar da shi a marhalar eh, phd a eh, kasashen misra kasashen saudiya kasashen sudan eh, a nan yana da kyau mu fara fahimtar saƙon da hadisin yake ɗauke da shi a gurguje a matakin farko shin abinda manzara masu sanar ya yi da shi na cewa wanda yake so a dinkirta masa a tsahirta masa shin yana nufin daga shekara hamsin ne ya koma shekara sittin misali ga ɗanladi ɗanladi mai yawan sada zumunci ne sai a ce a to saboda yawan sada zumuncinsa yanzu an ƙara masa shekara goma a kan shekara hamsin ɗin da za aka kaddara cewa zai shin haka ake nufi wasu malamai suka ce a'a da ake nufi wa a lagofi a tarihi ana nufin albarka ne sai ya kasance zai rayu shekara hamsin amma albarkar shekara hamsin ɗinsa tana daidai da ɗan shekara ɗari sai sa sai ka ga wani ya yi shekara hamsin a duniya amma in ka kalli albarkar rayuwansa sai ka ce kai ka ce ya kai tamanin ne saba'in a duniya kaga in reality a hakikanin adadin tida na shekarun shekara hamsin amma kuma a wajen tasiri da albarka da kaza shekara saba'in to dama mai ake nema yawan koko albarka albarka wasu ka ce a'a abinda ake nimi ana nufin ah, za a kaudar za a kautar masa da duk wani abin da zai shagaltar da shi ya bata masa lokaci a rayuwa saboda haka sai ka ga shi kullum dai da lokacin da zai bata saboda me shi yana da inda zai je sai ka ga shi duk wata shiriri ta duk wani lokacin da za a bata baya wannan da yana daga cin albarkar rayuwa yana daga cin abin da sadar da zumunci kuma yake bayarwa wasu yancin malamai suka ce a'a ana nufin haƙiƙan ne a ƙara masa an rubuta cewa zai rayu shekara hamsin a laufin mafi amma zai sadar da zumunci za a ƙara masa goma saboda haka zai rayu shekara sittin amma a wajen mala'iku su abinda suke da shi shekara hamsin su ma ba sa sanin zai rayu shekara 60 sai lokacin da Allah ya ce kaza a canza kaza zuwa kaza wannan shi ne ma'anar ko ita ce ma'anar yamkullahu ma ya sha'u wa yusbit ko wa yusabbit wa inda hukumul mulkita'. kuma anan ma ilimin ƙur'ani zai taimake ka wajen fahimtar wannan fasara ta ina ilimin qur'ani siyakin yamkullahu ma ya sha'u Allah yana goge abin da ya so yana tabbatar da abin da ya so wa indahu ummul kitab ashe ba ummul kitab din aka goge me ummul kitab Allah lawhul mahfuz ashe ba al-lawhul mahfuz din aka goge saboda haka sai a ce al-lawhul mahfuz misali akwai wani dan wani zai zo duniya lokaci kaza zai bar duniya lokaci kaza idan ya zo zai sa da zumunci zai yi kaza Allah ya san wannan ilimin Allah to idan ya wannan zai rayu shekara kaza inda bai yi ba zai rayu shekara hamsin in ya yi kuma zai rayu shekara sittin amma Allah ya san zai yi ɗan sai kuma ya yi sai ya rayu sittin mun fahimta akwai bayanai masu tsawo amma dai wannan su ne a dunkule abinda za mu iya cewa ana ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وأن اللفظ جماعة ينا da cewa. watan wata rana za a yi hisabi watan wata rana za a tsayar da kai za a tsayar da mu za a tsayar da kowa a bijiro kowa da aikinsa sunan Allah da siffarsa na khabirun yana tabbatar da cewa akwai hisabi akwai tisiye akwai bayani akwai karɓar littafi yi ƙoƙari ka karɓi littafinka da hannun dama sai ka zama mai bishara kana cewa haƙo ta biya. yi ƙoƙari ka kauce ma aikin asha yi ƙoƙari ka tuba daga dukkan kurakuranka da zunubanka sai ka samu natsuwa da kwanciyar hankali ranar tashi alkiyama Allah ya azurta mu da karɓar littafin mu da hannun dama Allah ya azurta mu da samun yardarsa Allah ya azurta mu da yin farin ciki da walwala idan muka koma gare shi wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ayoyin surar munafikai ta kare sai kuma surar tasbihi insha Allah gobe suratul tagabun wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh